وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لأن موسى سورة الضحى زم cikin littafin Buhari wanda Imam Buhari ke ce suratu Ad-Duha bayan basmala ya ce bismillahir rahmanir rahim shi ya kawo cewa okal mujahid ya mujahid ya lafzin wallaili iza saja ma'anan wallaili cewa dare iza saja iza stawa ya zai sikinsa ya daidaita ya yi duhu shi ne ki sai fassara maka yadda mujahid ya fada za sa ja bi mana istawa lokacin da dare dare je sikiya ko kuwa lokacin da duhu ya haɗu shi ne kala gairu mujahid ibn abbas kenan yake cewa shi na kala ghairuhu gair mujahid yake ce idza saja bi mana azlama waskana in yi duhu kuma lokacin da an samu musuwa ko mai shiru sit to wannan lokaci ake kira saja to shi na Allah kiransa da wannan lokacin ya ce wallahi na rantsa idza saja dare lokacin da duhu ya hadu kuma kuma ya shiru ina rantsa da wannan zamani wajen da yake cewa wa waje daga a'ila fa'abna a'ila zu iyali na same ka kana da mabuta iyali ne kana da iyali da yawa shi na maka wadatar dukiya wannan kalmata a'ila kenan na fata gani to shi kalmata aila ana ce wa yadda daga aila fa agna na same ka kana cikin manzuwa masu iyali da yawa shi na wada taka da dukiya mana na aura maka da na hajiya da wanda take da dukiya yarwan dukiya kuma da wannan dukiyan aka zama abin nan ya zama wadata wai su ibn ataf ne ce wage ka fakira mun same ka a'ila na manan baka da dukiya na same ka fakiri ne ba zo iyali ba to fa'adna shi na wadatta da kai to wannan tafsirin na karshe shine daidai don zo iyali manzala lokacin ai ba shi da iyali da yawa matarsa daya manzala ya sha da kusa shekara hamsin matarsa kwaya ɗaya ne kuskure na ce wai bayan na hadija ita na nasar da ita ce na biyu a na aisha ita ce na biyu an daura aure na na aisha kafin a daura na sauda shi dai an yi bikin na na sauda kafin na na aisha to sauda haka kasance cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya share shekara ba shi da wani iyali shi dai na na hadija ya ce babu ma da aka rabuka eh ma wadda aka ka wa ma qala yake cewa ma wadda aka ka wa ma qala ubangijinka bai kyalika ba ubangijinka bai kyalika ba kuma bai hushi da kai ba kalma ala aslan ka hushi bai ji hushi da kai ba kuma bai yi kyalika ba shine ala salmat kala abgadak ka bai hushi da kai ba bai dauke wuta da kai ba bai damu ya yi haushi da kai ba babu dalili kuwa abin da ya sa Allah ya saukar wannan ayar ga hadisi wanda zai fassara maka wannan yake cewa haddathana Ahmad bin Yunus haddathana Zuhair haddathana Aswad bin Qais qala sami'tu Jundub Jundub Jundub جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da aka so koma shugaban kai, a qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane dare shi ya tsaya in kiyam da bisar da an ce ke ya ayyuha mudaththir kum fa anzir ya ayyuha muzammil kum ilayla ila qalila lokacin manzo Allah baya gaggautawa sallah dare yake ta yi to shi wata dai yayi shi lafiya falam yakum laylatin aw thalatha layali bai samu dama kiyam layli ba faja a cikin bu'atun she wata mace ta zo ita matan ana kira ana kiranta haura ana kiranta ummi jamila kuma to ita ukta abi sufyan abu sufyan dai da kuka sani wanda ya yake manzo Allah ya kokarin sa daga baya kuma Allah shira da shi abu sufyan da dukan wansa ce baban su daya ummu jamila shaki kila aura aura ah, ah, ku gaya waɗannan umu jamila shine ake kira binta har ukta abi sufyan ike cewa eh, ishtaka rasul sallallahu alaihi wasallam falam yakun lailatayn dare biyu aw dare uku fa ja'at imratu makocin su ne ya Muhammad محمد alaihi الله عليه وسلم na لأرجو ina fata. an yakuna shaytanuka kad a ajanun kai ta da kashi sa ko na bi mun huta akan izgiri kenan istiza makocin sa ne mata abu lahabi ne wa sufiyan ne abu sufiyan shi aka aura ma abu lahab fafa manzo Allah sallallahu alaihi wanda shi Abu Lahab da baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uban su daya makocin juna ne to duk abin da yake manzo Allah yake kiyamlin tana ji to ko nabi manzo baya jin dadi bisa am kiyam laili ba ta ji tilawan ba Umu jamila ko al-awra bint al-har shi ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an la ina ina ina sa ina fata a jannun kai kyal ka kwana biyu istiza istiza imam manzo istiza kai taraka lam arahu karba eh karba munzu lailatain bangai ya kusa da kai kwana dare biyu lam arahu kariba munzu lailatain aw salasa to nan ne fa anzala Allah azza wa jal shan la suko da sura wadduha Allah ya ce na rantsi dai abin nan wal lokacin zamanin wal layl da dare za ta da hadu ma wadda aka rubuka ubangijinka bai kyale ka ba ubangijinka bai kyale ka ba bai ajiye ka ba bai wulakanta ka ba wa ma kala bai yi fushi da kai ba saboda haka ubangiji na tare da kai ita ce za ta wahala daga can nan Allah kuma ce tabbaci ya da abi ka zai umar atu hamalatan a taushi ita ce umar jamilan dai ta da ta yi wannan sokana شأن الله يسوكي باب قوله ما ودعك ربك وما قلى yake cewa tukra'u bitashdid wa takhfif wannan ana karatun karatun jumhur karatu suna cewa ma wadda'aka bitashdid dal wa takhfif ana karanta jumhur kuma suna karanta ma wadda'aka Na fata gani ma'ana ma taraka ka rabbuka ubangijinka bai kyale ka ba bai kyale ka ba Na fata gani mm. mm. wa kala ibn abbas ma taraka ka ma abu gadak ubangijinka bai kyale kuma bai yi fushi da kai ba yake cewa hadathana Muhammad bin Bashar hadathana Muhammad bin Ja'far bin Ja'far Gundar حدثنا شعبة عن أسود بن قيس قال سمعت جندب البجلي قالت امرأة يا رسول الله وتمتي تاتي ما أرى صاحبك إلا الضعف yace wata mace ne ta ce ya rasulallah ban ga mutum naka da yake zuwa maka ya dan jinkir ba. zuba fa nazalat ma wadda aka rabbuka wa ma qala to malamai sun ce wannan kamar siga ce wanda ta ce ma cikin imra'atun ya rasulallah kamar kira wuce. kamar wata mace ne musulma ta kira shi haka to al'amarin ne ba haka ba ce wannan ko da ta kira ce ya rasulullah akan istiza ne ba ba ba ba ba ba don girmamawa ce mu yayi ta yi taraf cewa manzo Allah annabi ne hmm. suratu alam nashrah lak alam nashrah lak sadrak na mutum da ta ta faɗa wannan ne ba ta yi ba cutar da manzo Allah hanyar wucewa ba iyaka shishirin makociya ce sai duba har ta samu jara ta fuskanci manzo Allah ta ci da shi ina tana fata a janunsa sun bar shi kwana biyu Ba a jin daɗi fa kuma ga wantaka don shi abu lahab ina daga cikin wanda suka yi farin ciki lokaci aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ah, mahaifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da shi Abu Lahab dukkan su baban su ɗaya ne to ita me me na sha'aninta ka ga irin haɗin da aka ma zala ke na gida a gida a gida da da wanda suke musharaka ƴaƴan abu mutalib sun wahar da shi ba wanda dangi ma aslam yayin babansa da sa da dangi baki ɗaya gogoninsa su su takwas ne na ji wanda suka musulunta ba su wuce mutum biyu a ciki ba kuma ba sauran ba kyale shi suka yi ba wani sun mutu kafin a turo shi a yake shi wanda suke da rai sun wahala da shi ga su abu lahab su da ya kamata su kare shi amma su suka wahala da shi a dangi da suka musunta shi ne hamza da abbas a cikin maza na fafadin nasa su kuma sun kai goma shi wai su mutu kafin rayuwa da babba da imam zahabi ya yi magana kansu da eh, abin nan imam kai a cikin za za ma da yi magana mai kyau ya fada dukansu wanda suka mutu da wanda suka rayu amma dukansu ba su gida ke nan kuma sun ganyen da kakansa ya rike shi kuma yadda ke sonsa kuma suna da bishara a kai kashi duk alamomin huwa yana tattare da shi don lokacin makka akwai su warka ta nufai kwa alamomi na nubuwa amma gida suka fara kinsa gida ba a dawon da ke da haɗari kamar a hadawan gida shi ya fi shirin ina shiga jiki hmm. to amma su larabawa suna da wannan ko da suke wannan adawa lokacin da gari kuma ya hada kai za su cuce shi to nan ne ba su yadda ba shi suka masa kariya domin an bar shi an kashe shi kuma an rena kabi unguwansu ne da danginsu kada da ba sa son sa nasu ne ba sa son amma ba za a bari wani zai taka shi ba to bambanci ne namu ke a nan dangi ba ta son kashe su zuga wani ko zai kashe ka to su bambancin su nasu ne ba ka son kama nasu ne ba za su yadda wani yadda kai ba gara su su yadda kai su amma duk nasu ne wani ya zai kashe su to ya nuna cewa fi su kenan to nan sha ba da gini to don haka lokacin da aka tsaye su shekara uku ba ce da su da dangin su ne wani wasu musulunta aka hada su suna na shekara uku ba sa cin komishin ganye aka sun zo sun fasa amma yanzu ga kasar misra don wansa ne a can falastin ya tsare su shi yanzu duniya ɗaya kuma abin da ya ke ganin larabawa ba za su je ko'ina ba kadiyar falastin sun mai da shi ne kadiyar larabawa ba harabe ba harabe ba harabe allah bai ce arabi yana da wani miza ba a duniyar nan ba ba allah da manzansa ba ba yaki ne manzo Allah bai yaki akan kabilanci bai ce da'uha fa inna hamutina doyi yake shi sa duk yadda za a yi a ce wai kai kabila kaza alfa da wani kabila ba da addini ba asara ce da tabewa suka ke gan da ban zama yanzu duniya da ɗaya suke a zo a kashe ku ministocin su haɗu ta yahudu sun tashi ce yahudu masu hankali sun ce abin da isra'ila suke ba daidai ba ne amma kasashen laraba ba su shugabanni ba su san su yi turbe wani abu ba mutum bai sai fito ce abin da ake ba daidai ba ne shi aka taro aka ce ta wata kunkumin da aka sa falastin ya kamata su dinkin duniya su duba su su dauke wannan abu su suka aji ga isra'ila da mutane da isra'ila ya tsare nasa kai bisa ka bude naka mana amma saboda duk abin da zaka biyo ba Allah ba shi Allah ya koya ma hankali da sun mai da kadiyar musulunci ne magar ta kar ma kullum kadiyar larabawa ne larabawa kowaye in ba Allah da manzonsa ba in ba ajini ba bai kuma me zai ce ajini ne ya daga ku kuɗi ajini ku huta a saudiya ba kyau yake wa kana mujahid Allah yake cewa wada'na anka uzrak eh shi na ganin du duk irin abubuwan da kurakure da kayan lokacin jahiliya an dauke ma to amma wannan bizai ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin sabanin man da ake yi da irin laifukan da ake lokacin jahiliya ma shine ma yin shi ba shine ko ta gunki da shari'a shine ma yin shi ba aslan kuma mutum an yi shi ma ba ma kama shi ba lokacin wani laifi yi ba haka ba ne wannan ina nufi an laiki cewa ba na an kawo zaka duk kurakure da kayi na kurakure mun mun fi maka daidai ki cewa Allah ya ce na fi maka a duk lokacin surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya fi maka wannan fi Allah ke nufi a nan kuma ba sai ne ba ba ka tare da ni ko me kake so suratul muhammad na Allah ce fata a kyani shi ma aini da shi ne me ya ce suratul muhammad me ya ce to a makaji na cewa to me aka ce a a ai da mana faɗa na ji ina ka bai tare da mu wajen da mujahid ke cewa uzra ka fi jahiliya lutkan da kai a lokacin jahiliya sai ka ce aslan ma lokacin jahiliya wa ai wa yace a daina ko hana Wala bai ma ce a bari ba bana tana hana kuma lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai musharaka da wadannan laifukan da suke a lokacin jahiliya ba aslan ma ban ta ce ya rufe an zo lokacin Allah ya tura shi Allah ya ce ya yafi masa zunubai da ya wuce a shi dai irin da gafaran da Allah yake ma manzo Allah na umuma eh mun yafi maka duk abin da kurakuran da kayi da ya wuce abin da kuma wannan kurakuran Allah shi ya san me yake nufi kama irin waɗannan da Allah yake ce lokacin da makawo ya zo Abdullahi bin Umar Maktum manzon sallallahu alaihi wasallam ya kawo sa a gare shi ya shagala da manya-manyan kurshe wanda yake ganin da su musulunta shi na laki cewa hada sabata walla an jawo al'ama waɗannan shi ake nufi amma manzo Allah sallallahu alaihi wani laifi yayi lokacin jahiliya har za ta amfani ya wannan kuma haka Allah ya so ya fada masa cewa ya ya kuma sabun duk tuntubin da kuma manzo Allah kafi tuntube shi Allah ya zo kuma ya fi masa kuma ya tabbatar da shi yace afallahu anka lima azinta lana mama kafin a ce me yasa yi laifi an yafe ma to don me kai ka masa afuwa su waɗannan munafikai afallahu an ni ba adilla to duk irin waɗannan e kuma ce kallazi an anqadha zahrak kun nauyin da Allah ya dora maka na al'umma Allah ya taimake ka zai aji maka wannan nauyin wannan wuzraka tuna afkar nauyi wannan kuma wani wuzraka alladhi anqadha zahar wanda yake bayan kalmata anqadha nauyi da yake bayan ka Allah ya kuma ka shi Allah ya kuma ka da wannan nauyi me yake nufi haka irin wahalar da Allah mai zalla ya sa shi Allah ya sa shi a cikin wannan da'awa da bakanta masa da ake da bakin cikin da larabawa suke masa da nauyin da suke suke yi da shi Allah ce mun hafafa maka shi eh. shi ke cewa ma'al usri yusra ya ce duk inda wajen wahala ke kalmatu usr shine wahala to yusra duk wajen da masu yake to ki zai zo kala ibn uyena ay ma zalika duk wahalan da jahiliya suka wada manzo Allah da eh, larabar karba haɗe manzo Allah lokaci suna shagal da shi duk komai sananin sa yi sura zai zo karshe ka kawai attar ba su na bina wajen da suka ce hattara ba su bina illa ihda ya yace ai ba kwa jina ba kwa saurara tare da mu shi dai husnayn shi dai abubuwa kyawawa da biyu da yake zuwa In sha Allah manzala ki gaya wadannan kafiya ce wallahi ya bi usul isra'il ya ce bayan da za a yi eh, wahala biyu iringaye abin nan gyaye da abin nan abin nan soki guda biyu don bayan an samu wahala to soki zai biyu bayansa ragi na kan na fi kai da sauran wanda su kafirai da suke gani cewa ai nan gaba na jiransa zai sha wahala zai za a kashe shi za a masa kaza za a ci nasara kansa hmm. shi man zana mu har tare da suna bina har kuna jira tare da mu illa da ihda yi shi daya daga cikin kyawawa wanda zai zo mana wahala ya zo mana zai wuce shi ne ke cewa lan ya gilba usrul yusraini ya ce ba yanda za a yi eh, wahala ya rinjaye soki biyu in wahala ya zo daya to soki biyu zai zo Allah ya samu dace Allah ya ba mu soki wa kana mujahid fans fa idza farakta fansab ma'ana fansab fi hajati ila rabbik ka gama masallat mu ka je ka nemi bukatan da ubangijin fansab fi hajati ila rabbik bukatan ka zuwa waje san ka gama masallat kuma ka nemi bukatun ka zuwa ka ya nan na waje suka ce wajen ta hifi du'a fi kada hawa'i wansu abin da suke nufi kenan amma ba irin wai salatu goma da annabi kafin ka idan an gama wai wai shine addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mai yace falyataharra ma yujibu min addu'a a cikin sallar wurare guda biyu zaka yi addu'a bude maka lokacin da goshin ka yana kasa da lokacin tashahudi kuma mai risala ya faɗa mana in an gama tashahudi amma manzo salati sallallahu alaihi wasallam an yi salati lokacin da ake tashahudi wannan lokacin cikin ibadan kake baka ciki ba ya ce an gama salatin ga duwa ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam min azab qabr a neman sani da azab ba baka yi ba an gama ka yi addu'o'i harba ma yujibu min addu'a duk azaba da shi wa ala ibadillah sallallahu alaihi wasallam cika ki fada kana gama sun kashe salatu goma da annabi wanda suke zaune kafin su ce Allahumma salli ka ce ina kaina salati ɗaya ba gama ba kuma abin da aka sa kuna na jina wanda manzala ya saka ku wanda kuma mai isara eh, dan maliki na biyu wanda kirawa ne babban almajirin wanda suka hidima na malikiya ina daga cikin su ga inda su ku abu ba isa shi mun kirkiro na mutai wanda ba da kuma ban da wanda ne Da kai babu shakka mun yi ne manzala shi yafi mu bi yadda ga mai risala in ka gama tashahudi ka ba manzo Allah salati ba kai salamu alaikum ba in ka yi salatin kuma ka yi kalmar tauhidi kalmar tauhidi in ka gama tashahudi ka yi ashhadu an la ilaha illa in ka gama ka yi salati annabi ka nemo tare azaba Allah duk gashi misali ya kaushi daki daki ya ce in ka je wajen ka yi salamu alaikum yayi in ka yi kaza ka yi salamu alaikum yayi to amma kafin ka yi wa ala ibadillah salamu alaikum bayan kai salamu alaikum kuma baka kyale koyi addu'an sa ba shi kana so a sake wani addu'an da aka sa kowane daidai ko in sha kici shawarin sa ka hana su yi shi ka ce ai salatu goma da annabi kuma ka ce kuskure na ce wai kai baka suka yi salati yani mutum mutum wani musulmi mai hankali zai cika ba salati? ba gare yi rida ba salatu annabi to mutum ba san zama Allah ina ina ya samu musulunci ma barantane zo shiga musulunci ne makiya duk wanda ya ci ba Allah ne ya ce salatin ba mutum wani mutum zai zo ya wadari kansa ya ce ba za a yi salatin ba shi yadda Allah yake so yadda manzo Allah yake so a yi dai haka za a yi ka da dama ka shiga da naka a ciki da gimam da wasu mutane ke salatin nan a yi shi amma wajen da aka ci a yi shi da daidai yadda aka ci da ne da yake a ce shi da kuma koyarwa da shugaban talibai ma shi ne babu shakka bayan sallah na addu'a bayan kuma amma addu'a da ake so a yi a yi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi koya mana in yi a cikin tashahudi ko in kai shi a cikin in ka yi salamu alaikum kuma ana ka yi yadda ya asan fular azim asan fular azim asan fular azim farko kenan haka ya koya mana اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير la ilaha illallah wa la illa iyyah la illallah lahu ni'matu wa lahu fadl lahu sana'u husna illallah muksina lahu jinna wa lahu kariha al-kafirun farko ke ci ayi haka bayan salama alaikum wani ka yi subhana guda talatin da uku alhamdulillah guda talatin da uku wala akbar guda talatin kul wala kafa uku kula an zuwa bin farki kafa kula an zuwa bin nasi daga bawa na karuci abin da alamun ya buhur wal haraj alamu ati nafsu takwa zakiya wanda khairu man zakaha innaka waliyyu maulaha duk irin wadannan addu'a ake so mutum ويذكر عن ابن عباس ألم نشرح لك صدرك يجي شرح الله صدرك الإسلام Allah ya yarwace zuciyanka da musulunci wannan hadisin ko da da'ifin mudda wai ya rawaito shi dama zuciyarsa abu da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai Allah ya bashi zuciya na hankuri na karɓar juriya abin da waɗannan gama gari mutanen da jahilai suke masa na laraba shi ne Allah ya bude zuciyarsa da hankuri da juriya kama yadda mai yabo yake ce saburu liman azar ra'uf liman jaba na yace suratu wacce yace kar mujahid huwa tin in ba san shi ba tin da kuka san kuna sha ya'yan bishiyar wa zaitun alladhi yakulu nas Allah yana ranta da su saboda kuma abinci ne da kasashen Falastin da turu can kasan Sham suke yi yuqal fa ma yukadzibuka ba'd bijin yace fa man ladhi yukadzibuka yace takaka bi annan nas mutanin suna kiryata suna kiryata suna ce kirya kake yi ba za a saka ma kowa ba fa ma yukadzibuka ba'd bijin eh suwaye suke karyata ka cewa dina ana yana nufi sakamako tashin kiyama suna karyata ka cewa ba sakamako a tashin kiyama ne fa ma yaka duka ba da din yace suna gan cewa bi annan nasa yudamuna bi amalihim Allah zai saka masu ka annahu kare yace wa man yakdim Allah takzibika bis sawabi wal iqab wancan ayan ومن يكذبك بعد بدين جان لي بعد جواب أليس الله بحكم حكيم بشين وين بيافي تنتنت hukunci ba isa kama kowa ba amma suna cewa ba sakamako a ranar tashin kiyama cewa zai wannan shi Allah ba shi shi ne yake ce da gun faman ladhi yukadzib waye zai kare taka bi cewa mutane yudanuna bi a'malihim za a saka masa ayyukansu ka annahu kamar yana cewa man yakjir wa yake da iko an la takzibi kai kare ta ka bi thawabi wal ikab cewa ba za ba da lada kuma ba za horarta da mutane a masu azaba Allah shi zai yi duka yace hadathana hajjaj bin minhar hadathana shu'ba kala akhbarana aji kala samitu bara radiyallahu anhu ina cikin sa fakara fil isha a cikin sallar isha sa fi ihda rak'atayn bi jin wa zaitun shi ya karanta shi ina cikin tafiya ina karanta wannan kana surorin ne a cikin tafiya sallar isha ya karanta wannan suratul ikra bismi rabbikal ladhi khalaq tu suna ubangiji ladhi shi ya halaka kalmatu khalaq shi ya halaka ba wani duniya da kake ganin shi duk abin da kake ganin Allah shi ya ce shi a duk mutane kowa haka ya zo sirara haka a shi ya zo ya tambi hajar kasar na Allah ya zuba komai a kasar nan abinci nan ne ruwan nan ne oxygen nan ne iskar nan ne ya'yan bishiya magunguna tufan da zaka sakawa shi zaka zo Allah ya baka hankali fiye da dabba kagin dabbobi ne ba su hankali ba ta iya sa tufa kansu su sha magani tafiya suke kullu a cikin rubar Allah suke kai da Allah baka hankali shi ka zo ka san yadda ka yi ka dauki auduga ka dinke shi ka mai da shi a kafaka ka samu ya mishi ka fadi shi magani ka nima abinci ka samu gida ka zauna duk na Allah ne fa ba na kakanka ba ba na America ba ba na John Kennedy ba ba na Bill Gates ba ba ba manya manya arnan ba ne wanda suka mutu na Allah na Allah to in kun gama shan wannan kuma ka yi girma ka mutu a tube ka a sake birni ka ba sa alawai hada ka tafi ma'ana kasan da ba naka naka bane ba naka kanka bane arzikin da ka sami shi ka zo na ka sami shi na Allah ne Allah ya baka hankali ka zabi a cikin ka ci ka mutu ka bishi duk abin da kake yi ka san lana amana ka baka ba naka bane wayon ka ba zai yi alƙawari ne ka zo ka ci ka sha a ciki kuma ka tafi ka kyale shi wannan shine bani adam kuma waye kuma haka yake chokara kute ba hadatha hamad muallakana wa nay ta'li yai muayyal yai alaka da wannan karatun ibnu buhari wanda ya eh yake cewa kara an yahya ibnu atiq eh, an hasan basri qala aktu ni zan rubuta ko uktu yake cewa ya ce da yaya ibn ajib ka yi rubutu fi mushaf fi awwal al-imam ya ce ka rubuta fatiha shi ka rubuta bismillahir rahmanir rahim waj'al baina suratin haqa haqa ya ce in ka karanta sura ko wani sura ma'anan ka karanta in ka rubuta imam ana yana nufi ba imam na sallah ba qur'ani qur'ani kuma yana nufi qur'ani kuma yana nufi fatiha ma'anan karanta faciya, sura da zaka rubuta shi a baya ka sake rubuta bismillahir rahmanir rahim ma'ana ka maida kowane sura ka bude shi da mai basmala na ba kun gane ko da an samu ruwaya aksi akan hasan basari akan wannan amma wannan shine wanda za a iya fahimtar shi a nan wuri dan hasan basari na da kira shazi da yawa hmm. Ma shi yahaya ibn atik ba shi da wani ruwaya eh, eh, a cikin Buhari ba wannan wurin ba shi ya san basari kuma fika ne albasari shi kuma yaya fika ne albasari ne yana daga cikin tabaka ne abu ayyub abin nan shi hassan basari ina da kira a shazi da yawa amma malamai suna ce abin da yake nufi a nan shi kamar wasu suna cewa kamar wajen faciyar ka ya ka ta basmala to suran da yake suka nisan ka ta shikenan sauran sura ba shi ka rubuta ba amma wannan ba zai santa da mu a nan yadda ake nufi a nan ba ma'ana ke cewa ja'al ta suratain qata ba khata ba khata ba khata na kuskure ba khata alama layi وقال مجاهد فليدعو نادية نادية kirawo ashirata danginka Kama naji ana nufi ba ana nufi naji a dandare dandare wanda suke wajen zaman da ake surutu eh a haba dandari majalisa dandari ɗan eh, daba ai su bas da wurin shi ne daba ko oh, daba daba yake da ai dandari shi ne asirin ya dandari shi ne daba ai yaushe aka same su ba rashi tarbiya ba rashi inganci a ba ba shi za ku samu daba saboda me za a yarda a cikin birnin kano mutum musulmi idan ko kai yanka dan wanka da sunan shi dan daba ne mu musulmi ne musulmi ne kuma kisan kai ko ya karanta shi a cikin Qur'ani kuma an san iyayensa kuma da aure aka haife shi kuma igagara kowa unguwa ai wannan abu ne da wasayya ake ba da gaskiya ke da abun ba takaka an san wani dan wani ne kuma haifansa aka yi gagara kowa yanka wani kuma a bashi wuri kwanta iji isha la hukunci Allah la hukunci baturi kuma a duk a rufe masa shiri kuma dangi suna son kayan su haka isha abu mayu itar mata yi masu fyaɗe ya suna wai ce wasu musulmi ne wannan abu na wanne ke da nauyi duk lalatar da kake gana kasa ya fi asalin aure ne asalin aure inda aure aka zama zama na musulunci da zama mutunci to a fi yara kuma masu tarbiya shi wanda Allah kuma iko Allah ya kama amma dai rashin tarbiyyar da kuke gani rashin iyaye ne da makota da dangi da kuma wanda suke mulkan jama'a ba inda za a bari a bari jama'a su mulka dabba lalacewa ake ta yi me yasa aka ce aure ai aure domin kar a fi yaya su zama dabba don Allah ya ce yake cewa yake cewa abin nan ku an fusa ku ahliku nar ku da hanasu wal hijara an ai ba mansuhi ba ke kanka da ƴaƴanka da iyalinka da azaba Allah ke sai ce ka doko ka kiyaye su ka shiga da su jeji ne su ci ciyawa kai masu murakaba su daina kisan kai su daina shan kwaya su daina zinace zinace da fyaɗe su daina damu mutanen ruwa da sace sace ka aife su ku kula da su Allah kiyaye taka ka zabara al'umma na nan kamar dabbobi haka yaron da aka san ga babansa ga uwan nasa ga kakansa ga yaro dan dangi kuma an san shi ne ke yanka mutane da sunan wani sunan da ba taba san jinin a ba'ina al'awwali mu musulmi ne ya za a yaro zai sa sunansa wani sunan shi dan taɓa ne kuma an san su har unguwa unguwa suna da lokacin za a haɗu a yi fitina amma da ciyawan gaba za su haɗa kai ba ko ɗana ne ba zan ce a yanka ɗan banza ba shi ma al'umma su huta ya zan iya kashe yayan mutane ni kuma na masa kariya ɗana ne yayan mutane ba al'umma ba ne su ba aife su ba ne kuma da da'awa cewa ni musulmi ne don na son kaya musamman iyayen mu mata a kashe 'ya'yan dan wanki amma ke kina sa rubuta ki naki a shiri kuma ba shi abinci ci ifta yanka 'ya'yan mutane suna cewa shi dabba ne wani irin musulunci ne wani irin wannan rayuwa ne wani irin al'umma ne wannan ike cewa wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Abu Jahal suna suna da wani abu ne an je an je an samu abinci an ci ba ba karatun Qur'ani ba salata annabi bo ta gunki kuma inda aka ginda mani a ci muci yayi zina yayi abin nan so so shi zauna dandare su ne zaki musulmi shi ne suna ganin dandarin su yafi na dandarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da jama'a fiye da manzo Allah kina la da unajiyar sanadu zabaniya ba suna da wanzu masu kariya da masu iskanci su haɗu su yi zage-zage kuma yadda 'yan siyasa sun wa mu a duniya nan ba dama ka haɗu da su shi sun ci mutuncin kankana da hankalin an tashin kamfani yiwu da yara da 'yan kwaya sun ga wata uku ka hanya wai kuma hukumai na kallon wallahi wannan ni kasa na kasa gane wani irin kasa ne ma wai ba doka in yaro ya sha kwaya ya kashe makiyanka zai zo kanka an yara rasa kudin inda mutum da yake sai a gyara al'umma shi fara tafiya da mutane suke lalace al'umma kuma yaushe zan yarda da shi cewa shi na sai gyara al'umma farkon al'amarin ka kana tafi da ka yarda da lalace al'umma haka filin yaron da yana kashe mutane yaron da ke shan kwaya yaron da ke fyaɗe yaron da ke zata yaron da ke zuwa fara ka ba shi kuɗi na sha kuma ka ce da ni wai zaka zo ka gyara al'umma ya zai soya al'umman ba waɗannan matasan duk tsofaffin ba tafiya za su yi ba to taka ka zan yadda me yasa ban gani danka da kan matanka da jin danginka ba su ka sa su su masu sha kwaya kai kuma da ka dauki wani tutocin banza ka ce wai kana so ka gyara al'umma in yadda cewa kai mai gyara ne ba kikkire kare banza ba ne eh lokacin abu ya halisa abin da suka sani jahilai suna nan me suka sani suna gan sun fi manzo Allah yawa sun fi manzo Allah jama'a suna su suke da dandare da za su yi abin to Allah kalma da ya ga masu yake cewa menene fa la da unadiya su je su kira dandalin su jama'an su da suke da shi su su hutu su sha kwaya ya su sha giya su abin da suka gin dama da su yi alfahari su larabawa ne yan kawai da to anan Allah ce duk zabaniya yi zan kira mala'iku kalmar zabaniya duk a cika arabiya ana gan duk shimfas dan sanda mai karfi mai iko ana kira inda jami'ina ana kira zabaniya za mu kira masu zabaniya wanda ya fi nasu su yi me ba su gini ba abu ja duk wanda ya ce zai kira waɗannan ba sun gai shira gazwatu badar ba Allah ya kama su ɗaya ɗaya aka matasa madina wanda ba su wuce shekara ishirin ba suka yayyanka su abu jihar ba irin mutuncin ne ba irin shi mutuncin da ba sunna manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wajen da yake cewa inna ila rabbika ruj'a da ubangiji shi komai marja komai za koma da aikin ka da alheri da dai komai abin da ce ya aikata da ubangiji ka za koma wai san ce wajen ubangiji wannan zamani ne fatra ce wucewa yake yi rayuwa cin kakalla iyayen da muka tashe su da kakanni sun tafi wannan sai sun tafi mu kuma da kake gaimu tafiya ke tura ma ke kuma tafiya ya za su zo baya haka rayuwa yake zai kare ka yadda ko kar ka yadda kana da wayo ko da wayo ko Allah ya sa kai mata dabba ne haka za ka yi tafiya Allah dai bashi da gida nan ka zo ka zage shi ka yi rashin mutunci zaka mutu ka same shi a can ike cewa wajen da yake lanasu annan bi nasiya lanasu annan bi ma lana a za mu kama shi a nan a nan nan za a kama shi na ce mai sunansa mukaddima rasinsa zan zai kama kwakwadansa za a kama shi a wurga shi wuta ba shi ke na madan adam ni sa. mutum da baya bin Allah ya ce wala su annabi nun wa hiya la khafifa ya zo la nasfa anna safa'atu bi yadi na kama shi da annabi wannan akhastu na kama shi da annu na wurga shi le kare mu in ba Allah yana so mu ba yanda kake ganyen da zaki da karanka suke kama dabbobi da sun fi karfi su aje su cinye su in ba Allah bai ba dan adam hankali ma wadannan ba shi su cinye mu lokaci da yawa eh Allah da kariya sai ba mu hankali da zamu kare mutunci mu ka cikin jeje ka ganyen da dabbobi suke wahala junan su Allah ya ce ka bani adam ba shi ka gode ma Allah ba hmm. shi na ba za ka bota masa ba ce babu حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن أقيل عن ابن شهاب حا وحدثني سعيد بن مروان حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا أبو صالح سلموية قال حدثني عبد الله أن حدثني عبد الله أن يونس ابن يزيد إيجي قال أخبرني ابن شهاب أنا أبا بن زبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره سنة يكاو تو شي سنة يشيني مي قالت تاتي كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا أبن داك فارتور من زالا كي من الوحي رؤيا صادقة في ما في نوم أنا nuna مس mafarki كي gaskiya ba mafarki na wani wargi ba ake nuna masa cikin mafarki bishara za a ke shi fakana la yara ru'ya ila ja'at subhi baya gani ru'ya da mafarkin da yake ganshin ganshi aske kamar alfajir da ke to wannan bishara ke nuna masa summa hubbiba ilayhi al hala shi an kwadaitar da shi an kimsa masa soyayya ce kubuta shi kadai hala bari cutanya da jama'a sau lokacin wani jama'a ce wannan jama'a da suke ciki kazantan jama'a ne malik sai yana sai sarkace shi Allah yana sai tura shi jahiliya kuma ne ba zina bi anwa'insa da shan da kashe wani a kwaci kayansa duk irin rayuwa da muke ciki dai wanda yake da karfi zai kashe wani ka ba yanzu ba wani jahiliya na amurka da turai suka kawo shi ba a bari isra'ila je zo zauna kasan mutane ya kashe wanda ya gani dama ya raya wanda ya gani dama ya bi mutane daga wuta ya je kashe su kuma ya kwace kayan mutane ya kwace fiye mutane kuma za a yi magana shi ba yadda ba wanda yake da karfi kashe wanda ya ba da karfi wannan shi ne jahiliya wannan shi ne jahiliya da aka koma kashe mutane a kwace kayan su kuma duk kasar nawa wani a har iraq suna da mai a kashe shugabansu a rataye su a fesa cuta a kashe maza da mata a samu kamfani zai har mai sosa na sha to ga abin da Allah ya saka musu nasu wanda yake cikin ceku shi Allah ya sa barke duk suna ta asara amma har za su yi hankali har za su yi hankali waɗannan mutane kun ce wannan magani kun fisa ma yaban kun lalace zuriyarsu kun je vietnam an koya maku hankali a yanzu ku hankali ba A afghanistan kun kashe aya kun kashe sokofi, kun kashe mutane da cewa terrorist terrorist wanda ya laifi ku nemo su muku hukunta su mana inda kun taba kuna tabbas fakana yalhaq bi ga hira ina zuwa dusan da ake ga hira fa yatahanna fi yi tafkiri bota mala lokacin da tunanin inda ya zo masa na tafkiri sha na Allah yanda Allah ya ce sama yanda Allah ya ce wannan a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa kala wa tahaddusu ta'abbud layali shine bota Allah ma'anar tafkir akan shi Allah don lokaci ba wahayi zawat na adad kwanaki da kiddadu kwanaki kabla an yarje ila ahli shaki kuma uje iyalinsa wa yatazawwadu lidhalika shafaki masa kimsawa da tanadi ثم يرجع الى خديجه كما نوجد ناجيه فيتزوج بمثل اي تana najiya ba ta gajiya da iyalin ma na yanzu ka je ba sun koyi naka je kana wani wuri ka zo da dare a zo kayan kai ka sake ko ce ni na hakika ke tana na hadiya da masa zai je a can kan duwatsu ina shika hau mu da mu matasa mun hau wannan wurin Allah ya yi wannan wurin kamar rufa na can karshe awwa mu ɗaya da muna hawa lokacin mun balaga kamar samun dawa muna shekara talatin muna ji da ƙarfi ike cewa hatta faji ruwa alhaq gaskiya zo masa baktatan wa fi garhira yana cikin alhari na garhira fa ja'ahul malak shine ja alhaq imma wancan ja alhaq shine qur'ani anan akfil bayani ko zamana ja alhaq shine malaika shine abu ja afdur saraha nan fa kala ikra shi malaika ce shi ikratu fa kala rasul sallallahu alaihi wasallam ana bi qari ayi ba mai karatu bane kala fa akhdani fa battani hatta balaga min jahannam ya masa mu ya masa mu har na gaji jahada kenan sun ma arsalan ya sake ni fa kala ikra yi karatu kuntu ma ana bi qari fa khadani fa ghattani thani hatta balaga min jahad har na gaji sun ma arsalan ne kyale ni fa kala ikra kuntu ma ana bi qari don bai sai ba don Allah ce huwa ladhi ba'atha fil ummiyina rasula da ummiyin da manzon sallallahu alaihi wasallam da ya taba yin karatu ne to ai abokanin gaba shi su ce dama yayi yakacin shi ke kiro sun taba faɗan wa anahu alaihi qaumun akhar shi ne ci fakar ya'u menene zulman huzura ike cewa فقال اقرا قلت ما انا بكار فاخذني فغطاني ثلاثه حتى بلغ مني جهدا ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق شي ما غاشي لوكشين اي دا كاتي كان في شي amma haka Allah ya sa na uku shi yace i karatu abin da Allah ya ce ikra bismi rabbika da kai da sunan ubangijinka allazi khalaqa shi ya halci bani adam da duk sauran halitta ba wanda halci a duk duniya kare ake yi ba wanda ya sai ce wani abu shi ka kayan Allah kan har hada shi zama wani abu mun yi an yi mota an yi keke an yi menene an yi an yi kungu an hau sama amma karfin na Allah ne kasansa ne eh, petrol da ake fito shi kasansa ne nasa ne daidai daga wanda ake zuwa girgin gadi kasansa ne nasa ne ba na iyayen kowa ba ne ike cewa mai kalakal insanu min alaq to ga asalin dan adam ya haci ga kunkulen gini bayan mani ya dunkula ya daidai shi kwana bayan mani da fari ne kamar madina shi ko mai zama dunkulen gini asalin ka kenan dan adam kai yadda ko ka ka yadda ga yayin kake da madina ne kai ni nan hura hanci da wani tashi hankali ikra wa rabbukal akram ka karanta suno bangiji mai girma alladhi allama bil kalam shi ko ya sanar da alkalami Eh, yi rubutu Allah ya mafuz kuma aka tafi da ku ila qali allama al-insan ma lam ya'lam shi ya da dan adam da abin da bai sani ba an haife ka yaro shi ka kama wuta ma da sanu shi ga ka ga wuta mai na shi ku haka zaka tashi kana da hankali kana da hankali ka zama mutum Allah ya bambanta ka da dan ba faraja biha rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya kuma gida tarjiku bawali da nan nan bawali shine nan ina karkata saboda tashi hankali da gani dan adam ai ba gin malaika haka da ana hala hadija ya shiga na wajen nan ba wari da me su nan wannan wurin ne wannan nan dai dai ah. nan daidai man wannan naman nan a jijiyan wuya daban wannan naman kawai balle allon kan fada ba amma a ce wani menene jijiyan wuya nan wannan naman shi ke kikar eh nan nan kafin su ya kan mutum da nan kaɗawa yake eh in suru ya kai tsoro hmm. me yake shi ke cewa tarjufu bawadiru hatta dakhala ala hadiyya fakal zamiluni arufini zamiluni arufini fa zamanuhu shakaru hatta zahaba anhu raw ata surun ya tafi kana ni da naji eh mali na naji yace da yace da shi eh ko ai hajijatu mali yace ya hajiya ban san me ya same ba yace ya hajiya ban san me ya ba lakad khashitu ala nafsi na ji tsoro kaina bana na ji da take tambaya sana ba shine ce ko kala kala ni hadiya shine ai hadiyatu mali ni ban san me ya same ni ba laqad khashitu ala nafsi na ji tsoro kaina fa akhbarha khabara shi ta manzan ya koro labari ya gama na na hajiya mutanen gida su first class wanda su sirrinka su san me kake ciki kuma amincece da iyalanka kuma akwai masa addini su san daidai da ba daidai ba ba yanzu da ake zaman zarin kasa da juna ba matanka tana tare da kai amma tana da kungiyar ta ne za su cuce ka wannan rayuwar da ake yi wannan iskanci rayuwar da ake yi za a ji iyalanka su ne amintattu wanda za a saurara su a tattauna da su abubuwa a duk duniya na wahayi wanda aka fara gaya shine na na hadija duk duniya ba wanda imanin farko na na hadija amma yanzu aure zama abun gaba kana surun matarka tana surun ka shi mu ci fita waje je dawo shi da talabijin da kyan wansa da yayansa ba ruwansa da matarsa ko ya kullace wani ko mutum na da dubu daya ne ba ya so matarsa ce yana da dubu daya a gida gaskiya sai kun sai wallahi ko yake wani yake sai ku fitina mu ai yanzu ba za a nace akwai kauna ku daban da ba duk kuma amincewa ko ba mu ku fitina ba ga wani wani mutum ya ce wata hudu ba ya ba ba ba ya bukata matarsa shi da ne matarsa ne ne kuma ne shan kashi kuma daga baya kwana kamar doya shi ne matarsa rike wahala kanta sai don me za a yi soyayya kan wannan duk a zaka amma mutane suna iya sharri wallahi kiyaye mutum da ya yi dariya eh matan ba ta ji mazan ba ji kowa da akwai fir'auna cikin su kowa da tunanin sa biyayi rana kyau ne na yake gamin da nake tambayar su darasta ne ma ya gudu ya ban matar ta wajen sati ko ya gudu ya bashi ko ko shine kuma waya cewa zai je kurmi ban sani ba wallahi ba wani ya kuma waya na ce na kake ce shi na nan a nan daure me wallahi ya ce malam billahi la zan bar garin a ce lafiya ne ka ce wani bar garin ya ce yanzu mun yi rigima ko na ban ba mu magana mun yi daidai kuma ba yi kwana biyu ba su wallahi malam bar garin zai tafi kurmi eh to an za fi so nawa ne mata suke zuwa wurin mu nan a ce an ga fashi an bar ta shekara ko shekara an bar ta da yaya da gidan kaya ya ga ba zai iya sake ta ba ba zai iya mu shi hudu kyan ta tafi kurmi can ba kurmi ya ce ya samu kutukarwa da yan togo da masu daga sakwa shi su samu maka dan gareji kana abu ka ta ki daya can ba wani a can shi ba shi ka manta nan ba ko ba a cewa an yi masa kwara wancan kayan ba wanda ke kula da tun da ita mata dare tana nema aiki ta tana sakwara tana da wani kan abin nan ta tana yi ta take kula da kai da ayan baki da ta ka mu ya kai can yaushe zai dawo nan sai mu ce je can shi dawo nan yana shekara 80 shekara 70 ya manta kofar gidansu shi mata suka kore shi a gidan ike cewa kage da lahadi ya dole zama akwai aminci a tsakanin mutum da iyalinsa wannan shine kuma ba abin da ke gaushe soyayya da ilimi ita na hajjia ta san mijinta wani ajiya Allah ne kafin ma izo ya ce ya san ya auri mutum ya san wa ya aura ya san ya auri fiye halitta daga halayensa ya san ba mutum ne adi ba ba mutum gama gari mutum ba ne saboda tana da tsika cewa ta auri mutum to haka ake so gashi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ne laqad khashitu ala nafsi na ji tsoro kaina fa akhbara habara kala hadija kaji abin da na ta ita ba ta can fa ga abin da ta faɗa mai ce kalla ya ce abin da ke yin tsoron ka ko za ka halaka ko wani aljanu ko wani abu zai halaka da kai kai hauka ce kai wallahi zai yi ba na na take take gaya masa bata da qur'ani bata da hadisi wannan lokacin amma duk tarayin da Allah ya ce bani adam ta san cewa mutum kirki ba haka Allah ke halaka da shi ba da wannan hanya kalla ta ce sam abshir kai farin ciki kaga me ake nufi kwanta masa hankali yanzu duk zage-zage da ake mana wajen da ka je gida an ciro ma rigan an ma abinci amma ba shi yi huta ba amma kana zuwa ce babu shinkafa babu mai ba kaza kaza amma dariya ga zafi waje ga zafi ciki shi ga mutane bai wuce shekara arba'in ba hawan gida kama shi kuna ganin laifinsu ne to mutum ba mawukaci bai yana da mata hudu shi in ba barba in da ke garin nan ina da daya rijiyar lemu ina da daya nan garin kaya ina da daya kuma nan wannan guda hudu kuma ban da ko tiki shi ne wanke kayan sai je fi nan ya ce wai eh, yadda masa ya bani abin nan eh, kansila ya bani keke to wannan yau shi zai zama mutum ya je matansa can rijiyar lemu ana marmaransa tun da ita bace tana bukatar namiji ko na biyu uku ita kuma ta gaji ba ce fa nan shi tashi a can su yi da gimi tashi a nan shi zo na rijiyar lemu kuma izo izo na nan garin kaya eh kwana biyu to jikin da nemo a nemo shi a nemo a yi cingiyarsa daya da ya buragunsa sha cingiyarsa da yana cikin duniya mata uku bai kyaki zama ku yaya arba'in ba wanda ya tafi lahirar zai kyale maku gari shi ya ya tafi kyale sauke ai mata kuma suna ga abuwa ku kwaji yanzu lokacin da an kashe ma jafar ko na daya ne a waye gari na zaune na gidan eh, ina duba kayan da zan sassara wurin wurin shi wata mace ta zo a waye gari ranar asabar wai tana nema na lafiya din ta zama da yanta me ya faru ta ce mijinta ne suke musanya da mace da wani abokinsa ita dai ba za ta yarda ba shi sa ga tatti inda zan yi da ita ne in samu mata iyayen ba za su yarda ba na ce kuma ina zan hage ki shi ki faɗa waje ta na nemi kudi aka hada su da yan gizba aka kai iyaye na ce a biya mai iyaye ya ce wancan mutum matarsa tana gidan shi shi ce kuma ita mata koma ce kagin rayuwa ƴaƴan akuya ko amma da da'awa a jini ne na iskanci ike cewa na na hajjige saboda irin mawai da Allah ya bata abshir fa wallahi la yuhzika Allah Allah ba zai ta Allah zai bakanta maka ba dan Allah matarka tana gaya maka wannan bala'i ya same ka gida me ba za yi ba fa wallahi innaka latasir rahim kai mutum ne wanda kake zumunci zumunci ba irin ba mutum ya zawo daga kawai kawai sa shi share shekara ɗaya ma bai je ba kuma danginsa sun zo masa a cikin bai gari babansa da shi ya ga shi jama'a daga kawai ba zai nuna babansa ba saboda shi ya waye a cikin gari ke baya so a gan babansa dukuduku? ina tare da babansa a cikin birnin fa shi aka haife shi nan kawai shi sai zai ce ya hada abokin zai ce hai mutane suka zo daga kawai ba zai ce wani babana ne ba wani kan ya ne ba a ina jin tsoro in nuna shi ya zo kankan waye waye ya san shadda ya zuba jiki to mutane kawai ba su waye ba a gan su duk duk ba dama ce na da alakar su amma manzo Allah innaka la rahim ana zumunci manzo Allah yana zumunci wa tasdiqul hadis kuma za ka faɗa magana gaskiya ne ba irin yadda ka zama cikin zance ka ta ƙarya a ringa dariya a ce babu irin ka ka surka da ƙarya da gaskiya a yi dariya a ce kai ba dama ne ka waye a wajen mai shayi ka yi ƙarya a wajen mai balamu ka yi ƙarya a wajen mai ka zauna ka yi ƙarya wajen wajen zama ka yi ƙarya ka nuna kai ba irin ka ka jira jiyo don siyasa ka zagi wannan ka yi kage ka yi yarbe kai jumuru wai ka waye ka rige ma mutane ake kuma an dauki namima da giba da hasara da ƙarya an dauke ma inna rabbaka labil misal Manzana sallallahu alaihi wasallam na ya kafin Allah ya aiko shi dai ga ga, ga labari daga cikin gida ka san ba wanda ake maza kariya shi matanka amma ita da najiya ta san manzana gaskiya ne yanzu matan da za ki kiran ka a zaman lafiya so nawa ne ka masa alkawar ka kirya tun lokacin da kuke kake zuwa campaign har ya zo an ci nasara an nada kashi shugaban kasa kirya da za a tara yaushe ike cewa wa kula hadith kana gaskata zance baka ka suka shi da kariya Ban da kirya gaske manzo Allah fada da gida da waje ba fuska biyu wata hamil kala kana doki nauyi mutane kalla mutum ne mara shi ya shiga cikin wani gari wata su ma'adun wanda kuma ba shi da shi kana nemo masa kai ba ka shi amma kana nemo masa akwai bambanci wanda ta hannun kalla mutum biyu haka sun cikin fada zaka doki nauyin ka biya su ka nemo taimako ka biya su to wata su ma'adun wanda kuma shi ba da shi mara shi kwata kwata ba shi na rigima da zunuba kana taimake shi ka nemo a taimake shi wa takar kana taimaka baki wa tu'inu ala nawa'i alhaq kana taimaka fadan gaskiya a taimaka wanda yake fada gaskiya ka goyi bayan sa ba mu din ka gani duk mutum da layin ba daya ba ka yi kirya ka goyi bayan dan wanka duba irin waɗannan kyawun halaye shine mutum bayan ta gama wannan ta kwanta masa hankali fantalakat bi hadiga tun na yake to tashi mu tafi za a je wajen dacijo wanda ya shafa shekarar 80 ina da ilimin taura ina da ilimin injira soho mai hankali a je a same shi ta dusar na hadiga ne hatta adad bihi warqa tafi da shi wajen warqa ibn fay wa ibn ammi hadiya akhi hadiya fakkansa shi ibn abi hadija dan wafafa hadija ne shi eh, warka da nufai faffan da na hadija shi ya fi ita warka da nufai abokin wa abokin wasansa ne ko dan ɗanwantaka ne na ya abi wa kana imra'an mutum ne tanassara fi jahiliya na ba ta ka gane suna cikin jahiliya amma shi ya shiga nasara ina da ilimin taura ina da ilimin injila ina da ilimin nubuwa wa kana yaktubu alkitab alarabiyya ina da kitaura da cikin abrahaniya na yahudanci tarjuma shi zuwa arabiya da mutane su binci wannan abu amma maka waye ya dama wa yaktubu min alinjila alarabiyya ma Allah an yaktubu kabira ya dama ne babba kada amiya har ya makanci. fakala hadiya tushin na hadiya ya ammi ya ka kafafa mana isun min ibn akhi ana kiran haka ba shine sa ba dan sa ne dan wansa kala warakatu ya ibn akhi ice ce isma ka sorare min ibn akhi ka ji dan dan wanka mi kida musa sorare shi ka sorare dan dan wanka duba irin uslubi na sada Hmm. ladabin da ake ma warkata bin nufair makansa kafin saurato iji duk wannan wannan protocol na hajiya ni <coughs> ya zo yana cin wannan tsoron ya rufe ta rufe masa kuma ta tsanza masa ta gaya masa komai ike ce shi ya ce warka ya ce ya ibn akhi ma za ta me kake gani ne kafirka ka فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ما رأى سيما ذلك قرطن tun farko mafarkin da yake gani ina shekara talatin da bakwai ina ganin mafarki na yin nemi ya wuce ina ganin kamar farka misal subuhi ya gaya masa har ga abin da ya samu a cikin can gugun dutse fakara warka tubun nufair haza namus alladhi unzila ala musa yace wannan shine wanda namus ma'ana shine wahayi na namus a cikin na namus ma'ana shine wahayi da aka turo nan musa da Allah ke cewa mai waka ke ce bisharatu mujudatu qabla khalqihi kafin a hace shi taura da injila sun ba shi siffar da sahabainsa laitani to lokacin ina daga cikin abin da ake gan cewa warkatu bin nufair Allah ne tashe shi a cikin musulmi ba jumlan da ya fara letani ina ma fi hajjaza ina ma na tamanni lokacin da Allah zai bayyana ka ina da karfin da zan tafi jaza ina da karfin da zan tafi ka kaga nan ya musulunta kenan eh tamanni ina man na tare da kai a kuna hayyan na direct in taimake ka shi wa zakar harfan shi ya faɗa wata kalma rawu ya ce ban ji ba amma na ji jawab manzo Allah karasu sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum ya fara kalma ni ban ji ba ma'ana kalma abin da ya kunshi wani ruwaya shine ina manna da karfi na na da rai lokacin da mutanen ka za su to da garin kan tafi ka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al mukhrijiya hum shi mutane na za su fito da ni a kasa na wajen da aka yabe ni dangi na za su fito da ni karawar karatun waraka ce ce na'am eh za su fito da kakarin yace lam yati rajul bima jita bihi illa uziya ba wanda ya taba kawo wannan abin da yanzu ya Allah kawo maka sha an wahar da shi saboda ya karanta ne ya karanta saboda ya karanta jira ya gan shi ba wai ina faɗa da son zuciyarsa ba ina faɗa da abin da Allah ya tsara ma annabawa faɗa yake na ilimi na faɗa kuna gane shi yake cewa wa idrukni yawm in dai ranakun da za a ke ka hayyan na da an surka nasarar mu'azzara zan taimake ka taimako kuma mai karfi ba taimako na irin gaban baki ba taimako da gaske ba irin baya ba da muke duk duniya an bar isra'ila duk musulmi larabawa da su haɗu ana ce yan wasu ana nana kallon su mu mutu tare mana duk duniya ta da duniya ba shike na ba kashe baki ɗaya da su suma amma ya za a yi da mata da yara suna ruku'i suna sujada suna azumi a kyale su wani mutum dai kawai daga fesa masa maganin kwazi yana ta kashe su muna ta kallo don wai amurka tana bayan su ko wani bature na bayan su ko wani suna da wani kayan na tare dangi mu tafi dangi ma mu mutu ma mu tafi tare mana eh mace ɗaya aka fitine ta a lokacin manzala ba duka yana isra'il suka yahuda suka wa da shi da manzala ya kori dukan su baki daya sun lam yashar warakata warakat bai daidai ba lam yashar eh, wali bai daidai ba ma an tuwafiya shi ya mutu kafin Allah mace manzala ya isa da sako kafin wahi marahin farko da Allah ya aike shi bai cire shi tashi kamar mutane da ba ba da mai shirya bincin ta shi sai mutane su shiga a jini nuwar ka ta yarga ya mutu to annan da ilimin mutane sun wallafa littafi a kai manyan wannan kalmomin da warkata mun fara ya ce Allah zai tashe shi tare da al'umma mu Allah sallallahu alaihi wasallam wa fatara wahyi fatara to wannan lokacin kuma shi wahayi ya dauke Allah yana sai jarar bawansa kuma hmm. ta hajjin rasu har manzan lai bakin ciki na gan kaman wahayi ya dauke ne daga bayan ya turo kayansa kuma ya sake dawo na fata fatan gani karatu na nan da yake rabula eh a imna ka ina magana eh, dan dan wani dan wani na ware kuwa duka ko na mai yanzu za a iya cewa kai in shekaru daya da Ah, babanka ne sai ce kai dan dan wani ba laifi a wannan yaya mutane majina matasa majina da sun ce da abdulrahman bin auf ka nuna ya ammi faffa na nuna mana waya bu masayin mutum da ya yi girma da babanka ko yana babanka ba iskanci yaran ne ba tarbiyya ne ta kira sunan babanka ba ammi zaka kira shi amma mu ce abi ka yabi baban ka kana kira shi sunan sa tsirara ai rashin tarbiyya na ga mutane kana gan shi sa mutum ji shi girma har fufura ba wani abin da aka yi masa baka ne ladabi zaka ga mutane sa baban ka ne kana kiran shi eh, kana so ma ka kore shi wajen zama ka zauna sa baban ka ne ba a waje taro ka zama kujera shi ya zo yana tsaye shi ne baban ka shekaru su daya ko na ba amma ka ga mutane da da yadda aji ne koya mana wanda suka kashe abuja su su ta madina ne ba abdurrahman bin abu kuma mutum mutum maka amma duk wanda saurin baban suna kira am fafan mu mana kanin baban mu kowan baban mu haka shara ya yadda ya eh, ana amana yi. Kawon mahaifiyarka, sun da kan kawayen ba za ka bari sun yi eh a a yanzu mutane kawai suke amma yanzu anan garin ma ya damu da wannan a musamman mutum gaba daya a kan kallon illa ma rahimahullah mun ka fara wannan zai wala ka ce dai Allah ya gyara mana wannan wannan abubuwan da wannan abun ai an da kawai shi ne amma yanzu ana yi a ci sa mai mutunta ka kira sunan ka mutunci hmm. akwai aiki a gaban mu ba laifi na bane ko yana jin yunwa tashi ni kuma shi na karsa eh ba kwa zuwa da wuri kama mai dame wa wa bu kala ya eh, wa taksibu menene eh, ma'adum ma'adum shine marashi eh kana taimake shi taksu kana nema abin da zaka taimake shi eh, wa tahlil kalla kuma kana daukin nono da marashi akwai bambanci akwai bambanci a cikin wannan larabawa kamar mutum za su yi yaki a tsakanin su mutum ne ya shiga bashi za ka kashe shi ko ana da gima ne hangin za a yi fitina kai to shi ce na dauki nauyi shine tahlil kalla kana daukin nauyi mutum cewa kai ka kice shi wani fice ka je na dauki nawa ni zan biya shine tahmil menene wa taksim ma'du ni ban da shi amma na ga wani kuma ba shi da shi shi ne mai yanda za makawo shi aslan ba wani abu amma ma'du ba shi da shi mara shi maraya so shi ne mai ba shi Na'am. Nan da abin aka za a wani haƙo na ne kuma shi yanzu? kana yana nake bayan ka za a makare ne ko a makare ka zo to shi jira ku har sha daya sannan ku shi wani ya je daura wurin sa yadda ya gaba kuma ya yi zagi zagi sai zai zo karshe idan nan gaba karatun za ku gani amfanin karatun nan wallahi lokacin da mutum yana zaune baya komai in ba wannan karatun wannan albarka da karsu shi baka yarwan zuciya ku duba rayuwa ba ku karanta ku duba rayuwa bature wallahi shi ga mutum ya rata wannan rayuwar yanzu ka san larabawa yanzu mutum ya rata kansa yana mutu kwanan nan wata yarinya ta hau dutse ta hau kudu ba kashe kansa kuke yi an ci gaba amma ba halaye na gari ba salati ba fikiri ba tilawar qur'ani ba in wadaka mutum shi kare yanzu an tattara su don su yi zance su yi dariya an ci gaba amma babu hali ko miskar zarace ba gaisuwa juna ba komai ba mutunci ba wanda ke ziyarar juna ya zama mutane ku gode ma Allah mutum yana karanta wannan halaye ya zama mutum amma yaushe waɗannan eh, wannan rayuwar dabba mai fi amfani ba mutunci ba ba tikewa ba komai yanzu tun larabawa ma ba sa ji kasar urdun yanzu yaran mata da sun kai shekara nawa ba sa samu aure ba suna hawa bai na karfe kansu ta daidai mahaifin ta shekara arba'in ba taba aure ta ba akwai kuma wanda ana kira bana tishara bana tishara ma'ana mata na cici yanzu ana izina da su ne kwanan na ana tattara su a tambayi matasan a ce zaka yawon shi ba zan aure ce me yace indi bana tishara ya ce ina da yaran mata a cici ya ce ya kake haruwa da shi ya ce tare da ba samu ba ni kwabar da shi mun ga a ce sati daya nawa kake samu ci mutum takwas sun gaji mutum ya kashi da arba'in kaza bai samu aure ba kuma ba Allah ba Qur'an da zai hana shi ba hadisi zai hana shi me zai yi ba to duk irin waɗannan rayuwar muke sun mu koya wallahi ana ta kama su yanzu abin da yake ya gyarbe kasashen turai kenan ana kokari a kama mutum zai kashi kana haka kasan turai nawa ne suke jiya na magana cewa za a yi bol a afirka ta kudu aka ce to gashi akwai eh, kishi-kishi amma amerika ta fi shi kisan kai kana tafiya a harbe ka kashe ka amerika ta fi su gari da aka ci gaba ana da sojoji ana da kayan taradai menene ne kawai kana da wani zai harbe ka ko dan kwayan ko menene ta kashe ka ha kawai wai wannan shine rayuwarsu ba aminci ba komai a ta kashe ka a shiga firamare yara da basu ci basu sha ba a karbe su a ce wai yana da hankali wace rayuwa ne ce rayuwa wanda wanda mu wai rayuwa muke kwadai ina kiyaye yake cewa qara su sallah da wasallam yi hadis an fatar wahi manzo Allah yana magana ko kun karanta kara Muhammad bin Shahab fa muke ko ba gani ne wai hajji an fatar da wahayi ina magana kan fatran wahayi lokacin da Allah ya dauki wahayi kala fi hadisi ya fada baina baina na ana amshi ya ce ina tafiya samitu sauta wahayi zai zo kenan shi na ji sauti mina sama manzo Allah yake cewa farafa'tu ra'si shi na daga kaina fa iza malakul ladhi ja'ani bil khara bil hira jalisu ala kursi baina samai wal ard kage ya jika sifai da Allah ya kaje ya hace shi fa fazi'tu min shi na ji surutun da ya ji surutun da faraki asuba kultu shi na kuma na ce zan milo ne zan milo ne fadassaru ne fa anzara Allah ta'ala ya ayyuha mudassir taqum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir sarkake kayanka na ciki da waje musulunci baya son dubu dubu wajen abin nan kuma ka nisanci gunki ko ta gunki ka abu salma shine ozujir ma'ana fahjur rugiza ma'ana abin da yake fi ma'ana ma'ana gunki fajir ka nisanci da manzo Allah baya bota ma gunki shi a sake nisanta wa kana abu salama wa hiya awsan lati kana ahli jahili abuduna thumma tataba wahid baya wahayi na zo masa babu kauli khalaqa al-insana min alaq ya ce dan adam min alaq da dunkulelen jini asalin dan adam sai ne ko kare sai ne ga asalin ka fatima jina ne kai amma ka zo ka tayar da hankalin jama'a a kashe wani a raya wani a zalunce wani a ce kai din ne mai dawama a ban kasa yace hadathana bukair hadathana laysa an ukail an ibn shahab zuri an urwata an aisha Ta radhiyallahu anha qalat awwal ma hudiya bihi rasul sallallahu alaihi wasallam salih kyakkyawan ru'ya فجاء الملك شي ملك يزو فقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم na fatan gani a nan za mu saya tun da ba ka zuwa da wurin nina na gaji kuma ku kun wallahi ba za a fara ba ina ji da kun zo karfe tara ba abin da ba za a yi ba Allah ya da za mu jarraba sati mai zuwa tara na na wani ko mutum daya ne da mu wali da sauran suke zuwa mu zo mu fara duk wanda ya zo ya mamaki daidai karatun zaura nan da muke zuwa gidan wallahi ka je sauran ya cika ana ruwan damunan nan jikinki na a cikin ruwan shi littafi ka yana cikin zaura ko ka tashi ka bari karatun kuka zauna abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuma kuma lai ya fi mu sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi kai muna da aiki kai muna gube muna da aiki a musu gan zai zo za a ji gidansa kai